نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونسف الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مدساتها فإن كل مهدس بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها الإخوة بتقوى الله عز وجل وسمع وطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في محكم تنزيله حيث قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله وبعض عباد الله فإن دين الإسلام الدين الحق الدين السماوي نهى عن العقوق الوالدين وحذر منه أشد التحذير فهو كثيرة من الكبائر وهو قرين الشرك ويكفى في ذلك قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما فما بالك يا عبد الله المؤمن الولد الصالح بما فوق هذه الكلمة ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكباعب الإشراك بالله وحقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق اليمين الغموس رواه البخاري ومع تلك المكانة للوالدين وبرغم ما جاء من الأمر الأكيد في برهما والزجر الشديد في النهي أن أقوئهما إلا أن الثئام من الناس قد نسيت حظا مما ذكروا به فلم ترأ, فلم ترأ حق الوالدين ولم تبالي بالعقوق عباد الله هناك أشياء عدة تعدهما من مظاهر الوقوف الوالدين منها إبكاء الوالدين وتهذيبهما سواء بالقول أو بالفعل أو بالتصدر في ذلك الأمر الثاني نهرهما وضجرهما وذلك برفع الصوت والإجلاد عليهما بالقول قال الله تبارك وتعالى ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما الأمر الثالث العبوس وتقطيب الجميل أمامهما فمن الناس تجده في المجالس بشوشا متبسمة ينتكي من الكلام طيبة ومن الكلام عظمة فإذا ذكر لمن ذا وجلس بحذر الوالدين انقلب ليسا فبدل حاله أمامهما لدى غلظته وفظاظته من الناس من يسير الأبعدين وينتابه به الأقرب الأقرب الأمر الرابع ترك مساعدتهما في الأمل المنزل سواء بالترتيب أو التنظيم الأمر الكامل قلة الاعتداد برعيهما فبعض الناس لا يشير والديه لا يشير والديه ولا يستأذنهما في أي أمر من أموره سواء في زواجه أو طلاقه أو خروجه من المنزل والسكن خارجه أو بهذه مع زملائه لمكان معين أو نحو ذلك الأمر الثالث ترك الاستئذان حال الدخول عليهما هذا ينبغي ينافي العد العد معهما الأمر السابع ذم الوالدين عند الناس والقدح فيهما وذكر معايبهما الأمر ta fadi ta shimita kuma wal'ana kuma mubashara wa imma bi tasabbubi bi zalik ka an yastamla ibni aban ka an yastamla ibni nas aw umma fa yaridu alayhi bi shatmi abihi aw umma wa an abdullah bin amr bin al-as radiyallahu anhu قال من الكبائر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر, شتم الرجل والديه قيل يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه الأمر التاسع إدخال المنكرات في المنزل كالآلات اللحو والفصاد الأمر الأمر العاشر الإثقال عليهما بكثرة المظالم الأمر الهادي عشر إيثار الزوجة الوالدين فبعض الناس يقدم طاعة زوجته على طاعة والديه الأمر الثاني عشر التبرؤ منهما والحياء من ذكرهما ونسبته إليهما الأسباب العقول كثير منها الجهل فالجهل داع كافر والجاهل عدو لنفسه الأمر الثاني سوء التربية فالوالدان إذا لم يربيا أولادهما على التقوى والبر والصلة فإن ذلك سيقودهم إلى التمرد والوقوق إلا تتقوى الله في آلة الثلاث فبعض الوالدان إذا حصل بينهما طلاق لا يتقيان الله ذلك ولا يصل الطلاق بينهما بإحسان والمعروف كما قال تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسليم بإحسان ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في أمين أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير أقول ما قال إن صوم من الله وإن أخطأت فمن من الشيطان فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a sammai da kasai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama babba dan abdullahi farin jakada bawan Allah ne kuma jakada ne na Allah zuwa ga duniya gaba daya wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka ina shaidawa da ku cewa babu abin bauta da cancanta sai Allah subhanahu wataala shi kadai ne a sammai da kuma kasai bayan wannan ya ayyuka wani cikin addinin Allah fuskoki masu annashuwa da annuri wanda nake zata mana da ku kasancewa cikin inuwar Allah a gobe alkiyama ina yi wa kaina da kofi shi bisa jin tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah sirran wa alaniya inda aka san mu da ba inda ba a san mu ba mu yi kokarin bibiyan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a matsayinsa na manzon Allah zuwa ga duniya gaba daya bayan wannan sako ya yan uwa ina yi wa kaina da ku wasiki bisa jin tsoron Allah da Allah ya fara wannan wasiya da kansa ne wasiya gare ku da kuma ahalul kitabin da suka zo kafin ku akan ku tsaya kan kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala bayan wannan ya yan uwa abinda wannan kutuba ta mu ta kunsa a yau shine wa ansu daga cikin abubuwan da suke bayyana game da ƙuntatawa mahaifa ƙuntatawa mahaifa babu shakka Allah ta'ala iya fishi da wannan al'amari akwai nusus da yawa wanda suke bayani kan narkon azaba akan dukkan ɗa wanda yake ƙuntatawa mahaifai shi bayan nan ya'yan uwa shi addinin musulunci addinin gaskiya sauƙaƙƙen addini daga sama wanda Allah ta'ala ba wani addinin da zai karba a gobe alƙiyama yadda in ba musulunci ba Allah ta'ala ya ce ya yarda mana da musulunci shine addini duk wanda je gaban shi ba da musulunci ba falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-kafirin shi wannan addini saukakke addini mai dadi addinin zaman lafiya addinin walwala addinin yanci addinin da bai kowa daga cikin musulmi haƙƙinsa har shi wannan mazan yake cewa Allah ya yi umarni dukkan mai haƙƙi a mayar mai da haƙƙinsa a cikin wannan addini muka samu cewa yara ƙanana manzon wannan al'umma iya tausaya musu ko da ajan sallah ne tsofin wannan al'umma shi manzon wannan al'umma iya tausaya musu har ma yana cewa baya daga cikin mu wanda baya martaba na sama da shi haka nan baya daga cikin mu wanda baya jinkan na kasa da shi duk a cikin wannan addinin ya zo mana da wannan koyarwa shi wannan addini ya zo mana da kan cewa ita mace a gidanta a ɗakin mijinta in Allah ya mata dukiya za ta iya mallaka yadda ɗa zai iya mallaka yadda mahaifi zai iya mallaka wannan addini ya ba mu sila wanda za ta ƙara ƙarfafar junanmu da junanmu daga cikin haƙƙin ɗaya a kanmu a cikinmu gaba ɗaya idan wani ba da lafiya a ji a gano shi idan ya nemi na suna kai masa idan abin murna ya same shi ya shi murna idan abin jajantawa ya same jajanta masa dukkan wannan iya sun koyarwar wannan addini yace ga haƙƙin ɗa ga haƙƙin mahaifi ga haƙƙin maƙoci ga haƙƙin matan aure ga haƙƙin abokin zama ga haƙƙin kaza ga haƙƙin kaza ba wanda musulunci ya bari bai yi magana kan haƙƙinsa akan ɗauko shi ba to shi wannan addini wanda ya da wannan koyarwa mai albarka ya yi sani ya ja kunni ya yi tsawa da babban murya game da kuntatawa mahaifa kuma kuntatawa mahaifa ya uwa iya ɗaya daga cikin kaba'ir idan an ce alkaba'ir laifi ne wanda akwai hukuncin Allah a kalle ko akwai hukuncin manzon Allah a kalle iya daya daga cikin abinda malamai suke gwama kuntatawa ma'aifa da irin laifin da Allah ta'ala ya ce ga hukuncinsa a duniya kamar kisan kai kamar zina kamar sata da sauran makamantan waɗannan abubuwa to kuntatawa ma'aifa iya cikin wannan muyagun ayyuka wanda har wani malami ta qarinul lishirki kuntatawa mahaifa iyaka faɗa da ka faɗa da shirka ya ishe mu abin da zai fito mana fili manzon Allah da bakinsa ne albarka yake cewa ridallah fi ridal walidai wa suktullah fi suktil walidai yaddan Allah tana karkashin yaddar mahaifa haka na fishin Allah iya karkashin fishin mahaifa ya ishe mu ya yan uwa irin fadin da Allah ta'ala yake faɗa cikin suratul Isra yake cewa dangane da mahaifanka biyun ko ɗaya fala ta kullahu ma'ufi kar ka nuna musu kar ka faɗa musu kalmar gajiyawa kar ka nuna wata alama a fiskarka ko a idonka na ƙosawa akan wani umairis na waka ballantana harshen ka ya fito ya faɗa musu magana mai kaushi Allah ya yi tsawa akan wannan wala ta kullawa ma fala ta kullawa ma ofin wala ta narhuma sai Allah ya ce wa kullawa ma kaulan karima da sai da mahaifanka kullum magana karamci magana girmamawa magana tausasawa magana mai cike da albarka da alkhairi wannan ita ake so da dinga gudana tsakanin ɗa da mahaifansa ya bawan Allah mumini da na ƙwarai mai san ya gama da duniya lafiya tunda Allah ya ce fala ta kulla ma uffin kar ka nuna masa bacin rai ko gajiyawa to ina ka ina kalmar da tafi wannan tsakaninka da mahaifanka hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Allah ta'ala kare dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzo yake cewa al-kaba'ir da ya faɗi wannan sai ya shiru zai zayyano abin da suke karkashin wannan kalma a wannan hadisin a wannan gabar da manzon Allah ya ce al-kaba'ir abin da ya biyo bayan sai al-ishraku billah shirka mugunyan laifi guba a cikin dukkan wani laifi da ake yi wa Allah a kasa domin Allah ya ce baya gafara game da shirkan an mutu ana yi daga shirka sai ce uqul walidai abin da zai biyo bayan shirka a wannan zirin hadisin shine kuntata wa mahaifa sai ma'aikin Allah ke cewa qatlun nafs da kuma kisan kai wal yamin la gamus da rantsuwa ta fajirci wallahi tallahi nayi kuma kai ma wallahi tallahi ban yi ba kuma kai wannan ita ce yamin la gamus tag musu sahibu hailan na wanda tana nutso ga ma'abocin ta cikin wuta in bai tuba ba hadisin ya cikin bukari ya ƴan uwa na masu albarka ku duba ina aka saƙa aka saba kuntata wa mahaifa shirka ta zo da farko sai aka ce kuntata wa mahaifa sai aka ce kuma kisan kai ku duba yadda aka gwama shirka da kisan kai aka ɗauko hukukul walidin aka zaɓake su wani musulmi ne bai san illa shirka ba wanda Allah ya ce duk wanda ya mutu iya ba zai gafarta masa ba wa man yushriku billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna hasali ma Allah ce in ka mutu kana shirka aljanna ta zama haramun gare ka ga kuma kisan kai wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما ga laifin kisan kai ga laifinsa amma sai a babu kuntata wa mahaifa tsakanin shirka da kuma kisan kai abinda zai biyo baya ya nuna daga mu rantsuwa ta fajiti bayan wannan yan uwa irin matsayi da Allah ya biwa mahaifa duk da wannan da abin da ya sauka a nassi na alkur'ani da hadisi masu inganci wajen kyautatawa mahaifa da kuma tsawa kan kuntata musu da yawa daga cikin mutanen yau sun manta da irin gagarumin rabon da Allah ya ajiye a ƙarƙashin biyayya ga mahaifa ba sa ko in kula ba sa juyawa wajen abin da za su yarda da mahaifinsu ba su ma damu ba akan sun kuntata musu ko sun cutar da su bayin Allah ya kuwa mana masu albarka malamai sun zayyana abubuwa da yawa daga cikin ɗaya ne daga cikin abin da ake ce masa uku ma'ana kuntatawa mahaifa daga cikin su suna nan da yawa abin da aka tsare yawo a wannan kuɗuwa ba su goma sha biyu ba na farko akwai ibka alwalidai wata habe ne ba ya zamto ka sa mahaifanka kuka to wannan iya cikin uku alwalidai ɓacin ranka damuwarka ta sa babanka ya zubi da hawaye ko ta marka ta zubi da hawaye to ka fada cikin masu cutar da mahaifansu da samu musu ɓacin rai da bakin ciki ka dangwalo musu wata dangwangwama ya zama to sun wuni sun kwana ba su bacci ba ko da ba su Allah wadai Allah ya tsine ba to Allah ya yi kuma sai ka gani bil qawli aw al fi'l ka ja musu bacin rai da maganar ka ko aikin ka ko ka sabbaba musu bacin rai da damuwa malamai sun sai iya sun ukul abu na biyu yi musu tsawa da kyarta su wa zalika bi rafa'i sauti wal ijraz alayhi ka daga sauti ga mahaifanka kai baba kaza kaza kaza ko ke umma kaza kaza wani har daga hannu take kamar yadda nake yi dinnan wai iya magana da mahaifanka iya daga hannu sama wai dan babansa ya bashi wani umarni ko jati masa ta bashi wani umarni iya daga hannu iya tsawa to wannan iya sun hukukul walidai wal ijlaz alayhi ma da kauta magana akan su kauta lafazi iya cikin kuntatawa mahaifa bil qawli aw fi'li wanda Allah ta'ala ya ce wala tanharu ma kullu ma qawlan kariba abu na uku al ubus wa takfibul ya zama to kaje gaban mahaifa ka tulba da ka yi fuskar shanu Babanka iya ma magana amma ka ka sule ka nuna damuwa a ranka fuskar ta nuna to shi ma iya sun uquq da kausa mu'amala da kai daga cikin mutane ya yan uwa za ka samu wani mutumin kirki ne a majalisarsa ana taimonsa a majalisarsa a ofisinsa a kasuwarsa in zai yi magana sai ya zaɓa daga cikin maganganu idan zai ba da labari sai ya zaɓa kowa iya yabansa amma abin ta shi da abin bakin shi fa'iza da kare zira idan ya shigo gida wa jalasa bi hadaril walidai ya gan shi a gaban mahaifansa a zaune in kalaba laisa sai kuma wannan karamin zaki ba inda zai tada fiƙoƙinsa sai a gaban mahaifansa sai ya canja halinsa na waje da hali a gaban mahaifansa ya kuntata musu ya dinga faɗa musu magana marar albarka wannan iya cikin ukukul walidai daga cikin mutane wani mai hikima iya cewa man yasul abadai in a waje ne mutumin kirki ne zai dinga sadarwa a waje ana yabansa amma wai ka bil aqrabul aqrab amma mafi kusan kusa da shi shi ne ke cutarwa kuma yake kuka da shi abu na hudu tarku masa'adatul ba ya zama to na kwarai baya taimakon mahaifansa fi amali manzili a aikin gida sawa'un bi tartibi aw tanzil ya zama to kana kwance baban ka tafi neman ruwa ko kana filin bal baban ka ya tafi gona ko baban ka ya dau buhunsa a ka ya tafi kasuwa kana baligi a kwance a gida ko a majalisa ko a tamful laka wallahi tallahi kun sallama kai da albarka duniya da lahira in dai karfin ka ya kai kana ganin babanka ko jatimarka tana gumi iya gumi iya shan wahala kai kawai ka meke kafa kana can da kai da yan iska yan uwanka to babu shakka ba za ga albarka ba ta malamai suna cewa hikimar neman sabon Allah shi in ka gajiya a duniya ya taimake ka in kuma ka muke ma addu'a shi yasa Allah yayi bara'a da abin zai yi Allah baya gajiyawa kuma Allah baya bukatar addu'anka amma kai dan adam akwai lokacin da za ka gajiya Allahu alladhi khalaqakum min da'fin ثم جعل من بعد ذلك القوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ذاك جديا تصوبا تألوك في الجنة آية مكيكا إن قامت يما أدوا ولد صالح من الأولى أما دكتن زي برمع يفنسا إيا شويا الدنيا تباب شكا شيا يا يا ربوت من البركة بذلك ديري با أقوي أدين الحق أدين حسن الضبي وني لغا كنت أدعيني wata rana cikin rana sun fito da mahaifin shi mahaifinsa iya tafiya a bayansa shi iya gaba yi suka yi arba da abubuwan da Allah ta'ala ya kare da shi ke cewa man haza yamshi kalfa wane ne wannan yake tafiya yake tafiya a bayanka sai ke babana ne yake faɗa a babu da babansa ke tafiya a bayan sai ke cewa akbatal haq walam tuwafiqi sunna ka kaucewa gaskiya kuma ka kaucewa sunna daga yau karka yadda baban ka ƙara a a bayan ka zama a bayan baban kullum baban ka iya gaba da kai abu hurairu mai tsawa yace ka sa baban ka a bayan ka maliki a kullum yana gaba da kai kana bin bayan shi wannan shine sunna kuma shi wannan shine gaskiya ina da yawa daga cikin matasan ma yau ma'aikatan suna kuka ba ruwan da za a ɗora tsamani a gidanku amma kada ku filin bal ka tafi katif ka tafi yawon ihun siyasa da sauransu ga babanka ga mahaifiyarka suna neman taimakonka suna neman agajinka da taunyanka amma ba su ba ka tafi can wata inuwa a kama shayi da biredi da waye ka amma babanka kama ta da shi babu shakka wannan ba albarka ba ce wanda kuma tsiya ta kashe abu na biyar karancin yadda da shawararsu akwai wanda ya mai da sa old model ya yi tsofi ne ba sai ba waye ba shi kuma ya yi jami'a ya yaye saboda haka ba zai ba su shawara ba duk abin da suka faɗa masa ya ɗauka kawai wani daɗaɗɗen ra'ayi ne ba zai amfani da shi ba wa azu daga cikin mutane la yashiru ba ya yi wa mahaifarsa shawara ba ya neman izinin su dukkan wani al'amarin sa na rayuwa ko zai aure ma wani ba zai faɗa ba sai dai abin ya zo ko zai saki matarsa ba za su ba umar dan kasam Allah ta'ala ya kare dare ya faɗa wa ɗansa abdullahi cewa ya rabu da matarsa abdullahi ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babana ya ce na rabu da matata yace a zai abaka iwa baban ka da'a baban ba zai ce na saki matar ɗana ba amma zai iya baiwa dan umar ya saki matar haka manzo Allah ce iwa baban ka da'a duk soyayyarka da matarka bata kai biyayyarka zuwa ga mahaifinka ba manzon Allah ya faɗa wa Abdullahi da Umar wannan to wani da yawa zai aure mahaifinsa ba su san ina neman matar ba zai saki matar ba sani ba zai fita daga gida ya fita ba su sani ba zai dawo ba su sani ba zai tafi da abokansa yawo ko kasuwanci ko wani gu duka mahaifansa ba su sani ba sai dai dan jikan dan dan ya zo ina baban ka yi ya yi tafiya wannan babu albarka babu kuma neman ta abu na shida tarkul istizan halu dukula alaihima wani dakam dakam kawai zai fara dakin babansa zai fara dakin tafasa ba zai nemi izini ba fadawa gunsu ba neman izini shi ma abu ne wanda yake kore ladabi a gabansu abu ne wanda yake haifar da cutarwa a gabansu abu na gaba na bakwai zammul walidai inda nan wani in ya zauna a tamfil zai dinga kuce mahaifansa in ban da dabba hasararre ka zauna a gaban wa'ansu har kana faɗin laifin mahaifanka ai babana wallahi ya iya fada wallahi babana ya fi mita ai kaza kaza kaza su da yawa a gun hirarsu za zaka ji sun fige da kyautar da mahaifinsu ko wallahi babu wallahi ya ce masa ya dinka fadar aibinta a gaban mutane da yawa daga cikin mutane suna wannan wani kada fi jima iya su wa zakar ma ahli jima iya faɗar su da musu al'amari da tabbas zagin ko la'antarsu imamu wa shara aw bi tasabbubi ko gaba da gaba ko ka jawo musu zagi iya cikin ukul walidai ai zagi shine bakar magana shine zagi duk mutumin da ya faɗa ba bakar magana ya zage shi duk mutumin da ya faɗa mahaifiyarsa bakar magana ya zage ta ko ta jawo musu zagin kamar ka je ka zage din zagin wani shi kuma ya mai da martani ya zage ka ka zagi mahaifiyarsa ya zagi mahaifiyarsa ka zagi baban shi ya zagi baban abdullahi dan kamar kasa asake cewa manzon Allah yana cewa daga cikin kaba'ir mutum ya zagi mahaifansa sabai suka ce manzon Allah shi mutum yanzu zai iya zagi mahaifansa sai manzon Allah yake cewa ai za ka iya zagin baban wani shi kuma zai zagi babanka za ka iya zagin mahaifiyar wani shi kuma zai zagi mahaifiyarsa to duk wanda ya wannan kamar iya kutunci ma mahaifansa zagi ne abu na tara ka da mun kara fil haka kawai ka dinga shigar musu da kayan fitsara da kayan da shari'a ta kyama a cikin gida an gina shago an bashi an gina ɗaki cikin zaure an bashi ko kuɗin bulo ɗaya bai sani ba amma da ɗauko ƙatuwan ka dinga ka na a gidan don bayan da za a yi ko babansa malami ne bawan Allah mutumin kirki ya zama toshi ne ko ɗin yan ba ana ajiye jesun bal da kwalakwalan kwallon kafa a ɗakin da ubansa ya gina ko a boye ko a fili wannan ka cutar da mahaifansa kuma wallahi Allah ba zai yafe ma ba duk abin da za ka shigo da shi gida mahaifin karar ya ɓaci ko gyatimarka ranki ta ɓaci to babu shakka ka cutar da su ko ba za ka daidai ba abu da goma al-isqali alayhi ma dikkatul al-masali ka takura wa mahaifinka da yawan tambaya tambaye tambaye roƙe roƙe su ajiye kaya ka ɗauke to kai ɓarawo ne su suna da yanci su ɗau ka an tawo maluka li abika amma kai ƙarya kake ka ɗau kayan baban su ta gama lafiya wallahi ɓarawo ne kai tunda ba kai kaɗai bane a wuce kai kuma shi kaɗai ne abunka duk abin da ka mallaka iya da yanki ya bada shi ya kyautar da shi ya sayar da shi ya cinye kuɗin amma kai kayan su sai da izinin sa in ka ɗauka ba izinin sa ta kai wani da yawa zai takura babansa da ba ni ban da mu kyauke shi ma ya cin wuko abu na sha daya isa rizauji alwalde wa an sani wa suna fifita matayensu a kan mahaifansu wannan kuma sai ka ɗauko mutum ɗari da wahala za ka samu zakar mutum goma ko ka ce ba haka ba ne aikin ka ne zai nuna ba haka din bane amma zakin bakin ka wallahi ba zai fita kai ba sai an ga wata tamfa kake siyawa babanka wata tamfa kake siyawa ka wani abinci ka take ci wani abinci ya tabbata take ci kayan alatu nawa ka sa a ɗakin ka kayan alatu nawa ne a ɗakin ka wannan shi zai nuna aikinka shi zai nuna tsakanin ka da ka wata da tafi amsa kira da maza maza da gaggawar biyan bukata idan babar ka ta kira ka idan matar ka ta kira ka wani kira kake amsa kake saurin amsawa wace bukata kake saurin biya wannan shine zai nuna cewa lallai ilalla mahaifanka suna gaba da matanka amma inda ba ki zaka cika duniya da magana kuma a gidanka aikin ka jiru da ya sake ka fifita matarka akan yaki masa wannan kuma illa ne a kowane lokaci wani sahabi ya zo dab da mutuwa sabai hankalin su ya tashi suka dinga lakana mai kalmar shahada bai taba ba suka hanzuta suka zo suka garzaya manzon Allah suka faɗa mushi manzon Allah ya taso zo wane ba ki kalmar shahada bai iya ba sai manzon Allah ya ce mai manzon da na fice a ya ce sana amma mai bin shi mutu ce ku je ku ce na ce ya ce ta zo inji ya ce ma ta bar abin da take tazo gaban dan ga manzon Allah yace akwai abin da ya taba miki tace a ba komai amma wani lokacin akwai abin da ya yi tsakanina da matarsa na ga ya bibi da matarsa a kai na raina ya bai amma na yafe masa ya ce ai wannan ya fiye da ta yi mutum da har yanzu abin yare abin da ya hana shi furta kalmar shahada kenan ki ya fiye masa dan ni haka manzon Allah yake ta ce manzon Allah dan kai ya fiye masa ana mai kalmar shahada ta dauka manzon Allah ce alhamdulillah allazi anqazahu bi minan nar yace ina godewa Allah da ya ceto wannan bawan Allah dalili na daga wuta ashe da ya mutu masa ba ta yafe masa ba ashe da wuta zai tafi tunda manzon Allah ce na gode wa Allah da ya ceto shi daga wuta ta akan ya ɓata mahaifinsa rai ga zuraidin isassa shahararriya bawan Allah mutumin kirki ya koma gefen gargiya ta ibada jatumarsa kirista ne ta mai sallama iya sallah kuma iya sallah kuma ainihin jatimarsa tana mai sallama da jatimarsa ke masa sallama sai ce rabbi salati ubi Allah ga sallah ga mahaifiyata daga nan bai amsa sallama ba ta koma sau uku har ta yi fushi ta ce Allah karka kashe jire ni hatta turiyahu juhul muhsan Allah sai ka nuna mai ta ɗaya da shirin mata addu'a da ke tafasa masa karshe wata karuwa ta ciki ta yi take jure jire mata shi bawon Allah ne mutum kirki akai kiyafa na ba kwallon kafa yake ba ba shatin yake ba ba sallah yake yi ya ci masa kimin salama bai amsa ba kai fishi fishin ya same shi wancan hadisi na bawon Allah da ya zo manzon Allah ke na mai kalmar shahada bi kamar ba malamai suna cewa hadisi ne mai rauni duk da kace suna cewa hadisi mai rauni za a iya kafa hujja da shi a bangaren farala amma ba a bangaren akida ko aiki ba hadisi ne da malamai akwai cewa akan amma koyarwar cikin hadisin yana da kyau domin mahaifa mara da su lafiya abu na gaba akwai wani bawan Allah ya zo daga Yaman da ya zo daga Yaman ya yi hijira ya zo kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin a abin ibn kudri Allah kare da shi sai yake cewa ga wani ya zo ya yi hijira sai yake cewa a bil Yaman abawak a Yaman mahaifanka suna nan sai ce eh a azanata sun ba ka izini ka zo madina ka hijira kura sai ce la manzo Allah ba shi tawo alai sai ke ta koma ka je ka same su sun ba ka izini ka zo in ba su ba ka izini ba zaura ka musu biyar da hijira sai ya zo yake baki manzon Allah amma manzon Allah yake mai da shi gun mahaifansa saboda kai ƴan uwa masu albarka ta mata ko iyali akan mahaifa wannan iya cin kokolwa ne na kusan karshe at-tabarru'u minhuma wal haya min zikrihima wa nasabtuhu ilayhima wani iya bara amma da mahaifan Allah baya kuma a cewa da babansa baya so a ce wace wacce babu shi har kunya yake ji wai in an ce wani babansa ne ko wani wanke jaki masa shi iya kunya dinga nafsa ta zuwa gare su baya so domin talakawa ne kaza kaza kaza kaza ne baya son a nafsa ta zuwa gare su to wani shi mai ukuru wani dai yan kwana masu albarka abubuwan suna da yawa malamai sun ce daga cikin abubuwan da suke jawo uququl walidaini akwai aljahal jahilci da rahin zuwa na bai wajen karatu da rahin zuwa gunta aliman da rahin kai da baka san haƙƙin mahaifarka akan ka ba domin shi jahilci da'ul qasi cuta ce mai kisa wal jahilu atuli nafsi shi kuma jahili kansa ma abokin adawar kansa abu na biyu su tarbiyya idan aka samu lafiya na tarbiyya ga mahaifa ta kai sakaci da tarbiyya da yanzu to nan gaba akwai yiwuwar ƴaƴan su da kuma su da su idan ba ku tarbiyyantar da su ba ala taqwa wal bir wasila akan tsoron Allah da nagarta da sada zumunci to abin zai iya dawo wa ƴaƴan takura muku su tadu abu na ƙarshe illati takwa fi harfi tsala wa an su mahaifan akwai karancin tsoron Allah yayi rabuwa idan sun zo rabuwa za a yi barambar dutse hannu riga da zagi da tsinuwa za a rabu uban ya cutar da jakimar ko jakimar ta cutar da uban to wani shi iya sabbaba wa ƴaƴa rai tausayi mahaifansu inda Allah ya ce a talaku marrata fa in imsakun bi ma'rufin aw sire bi ihsan ko ka zauna da ita da abin da shari'a ta ce ko ku rabu ku har ma Allah ya ce wala tansaw li farda bainakum ai da akwai zumunci akwai alkhairi to din rabuwa ta zakar a mata da wancan alkhairi saboda in za a rabu a rabu ta kan sunna rabuwa da Allah ta'ala yake mara bala da ita Allah ta'ala ya mana albarka ya samu lafiya mu gama lafiya mi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara wannan aiki da kansa inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهذه إلى من دين الله كما رجبور على يرمي الله الله تعالى كسار إلهي أبو نمى الله ما حيكم مدسك موت الله كشكز الله كغافر كمس الله كمصر عم واندسك داري الله كبام يكون شركا مصر يا الله تعالى كشريد دمود الزبير كبام لا فيها دزم الله فيها ما لمم الله تعالى في رقود هنوص kasar mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka so karbar da arzikinka a wannan kasa da wannan jiha da sauran garuruwa mu gaba ɗaya na musulmi Allah dukkan fitina Allah karba mu da ita dukkan alkhairi Allah ka sadar mu da shi ya Allah muna ka marasa lafiyar mu gida da su talaka ba su lafiya wanda suke da lafiya Allah ka ƙara mana lafiya da imani Allah ka taimake mu ka tsauran mu akan wannan hanya ta sunna hanyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ta'idil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari والبغي لا يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الرحمن